a ranar Laraba 28 ga watan Yuni shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Watan Zulhijja watan karshen watannin addinin Islama za mu ji irin filar da ke cikin wannan watan. Shugaban kasa Bazum muhammed zai kai ziyarar aiki a Agadez a gobe. Muna ɗauke da ra'o'in jama'a kan wannan ziyarar tashi. A rahoton na musamman za mu taɓo batun mahimmancin wasan kwaikwayo a cikin wanzar da zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa. Masu mu barkanmu da kasancewa. Tashin jirgi na hudu na mahajjatan bana zuwa ƙasa mai tsarki a wannan shekarar yawo kana ɗazu ƙarfe hudu na maraice ɗauke da mahajjata ɗari uku da goma sha tara. Ɗazu da sahi Adamu Dawaki ta yi hira da wasu mahajjatan kahin tashin nasu ga irin ƙorafin da suka gabatar mata. na yi kwana biyu na koma daga baya na dawo na yi sati guda nan lokacin da muka zo allura an yi sauri ga yadda aka kwatanta mana ba mu samu haka ba tunda muna na biyu aka kai mu na hudu yanzu muna nan daɗin da muke ji shine labarin cewa yau akwai tafiya ka san ga magidanci kana kwana cikin rumfa ka san akwai wahala ba ka kwana yadda kake so ba ka samu abinci yadda kake so kuma ba ka huta yadda kake so muna fatan kamar da aka tsara komi ya je daidai Allah ya tsare mu da wahala kayan muna gode ma Allah da ya sa bana insha Allah an ka bude zuwa mu mu sabke faralli wanda ayi shekara bi ba ayi ba yanzu kun ga muna cikin shekara ta uku Allah ya sa an ka bude bana mun shi dan tsoro tsoro amma yanzu alhamdulillah so muke yi zuwa gaba gwamnati ya diba mu ya kama mu a kara mu jirgi wanda zai kai mu mu mu sabke faralli shine muke so watan zulhaji shine watan musulunci na sha biyu kuma shine watan haji ga musulmin da Allah ya hore ma haka zalika wata ne mai cike da falala inda malamai ke jan hankulan jama'a na su kiyaye wasu sharuɗa kamar yadda liman salisu garba ya shaida ma gidi abdurrahman a wannan kwanaki guda goma na farkon wannan watan zulhijja wanda muna tunanin yau ko gobe za mu shige shi ya fi kowane falala a cikin kwanakin shekaru ga baki daya kwanaki ne waɗanda a cikin su ke da kwai ma hatta da ranar arfa duk wanda bai samu tafiya aikin hajji ba to an shar'anta mai ya azumi azumi ranar arfa yana da falala yana da kaya kare mutum ƙananan zunuban shi na shekarun da suka wuce baya da wanda kuma yake ciki wannan kwanaki ne wanda ya kamata a ce duk mutumin da ya tunkare su yana da niyyar yin layya to akwai wasu abubuwa da ya kamata ya kiyaye sawa'an wannan mai layyan namiji ne ko mace ne daga cikin su annabi ya ce kar mutum ya yanke farce kuma kada ya aski wannan hukunci ya shafi namiji ya shafi mace sai dai wani ƙarin bayani kaɗan wanda ya shafi mata shine ba mamakin mace ce take ƙarƙashin mijinta wanda shine zai layya a gidan duk da layyar da zai hadda ita ta shafa da yaranta a bangaren abin da ya shafi mata kitso babu wani abu da ya haramta lalle babu wani abu da ya haramta Shugaban ƙasar Nijar bazum Mohamed da zai kai ziyara aiki a gadas gobe inda zai jagoranci babban zaman taro kan zaman lafiya, tsaro da haɗin kan 'yan ƙasa. Kuma al'umma gadar ke shira daga wannan ziyarar tashi ga dai ra'ayoyin da wasu suka ba Muktar Hamadu da shi da Farid Burema wakilanmu na musamman. wallahi muna jin daɗi shugaban ƙasa za zuwa wajen mu bisa kwanciyar hankali a gadas mun jima mu babu kwanciyar hankali amma yanzu ta zo muna son ta ƙara ƙarfi muna jiran duk matasa su kama ma president de la republique rashin kwanciyar hankalin ga ya dame mu daga nan har zuwa can juwan kinti labari muna so yau duk mutum yana iya zuwa duk inda yake so ya dawo daga inda yake so abin da muke jira gaskiya gurin shi ce shugabanni sun ka kwanciyar hankali da zaman lahiya kuma abubuwa wanda ke a ce talaka ya kamata ya same su na ɗaya kwanciyar hankali zaman lahiya da makarantu a ce yara suna karatu kuma da tsada abinci da ke addaban Nijar. Ga sanan matsala ta wuta da matsala ta ruwa ma duka. Gaskiya muna marhaba da zawar shugaban kasa muna lale da shi. Bazin mutum ne wanda yana son ci gaban kasa kuma yana son zaman lafiya cikin kasa. Za mu fitowa kwanmu da kwalkwata za mu tarfe shi. Matasa za mu fita da fifinmu mu mushi tarbo wanda yake. 'yan jaridar ƙasa da na ƙetare sun ziyarci wuraren da rundunar barkan ke adana makamanta a nan birnin yamai kwamandan claude na rundunar repair ya bayyana irin rawar da jiragen da ba su da matuƙa cewa da drone ke takawa wajen yaƙi da rashin tsaro a ƙasar niger ga dai ƙarin hasken da ya ma asuma na shina Kafin tilas da yawa jaba ga duk wani rafa samun kwankwashin labari da ke nuna akwai wani lamari da zai abku a gari kaza, korama kaza ko gandun daji kaza. An ba da wani labari ba za a gano inda za a diba ba. Ta kyamara mu. tamkar ana duba ne kan wata ciyawa. Ba mu da layin gani da zai ba mu damar fayyace shimfiɗar garin baki daya a lokaci guda. Injin mu na radar mai bibiyar abubuwan da ke motsawa kai da kawo motoci ke wakana kusan wani gari da ke ba mu damar ɗaukar seti muna son samun labari don mu samu mu fara bincike. An ba mu da labarin za a iya samun garin da za a kai wa hari a yayin da muke can wani bangare ban ma sanin abin da ke faruwa an mun samu labari da gaggawa muna iya kai ɗauki an mun isa wurin za mu ganin su mu fafatake su muna shawagi kai a kai kowace safiya ko da ba kudin bane muke yin harbin muna aran gama da su kuliyomi. lokacin da aka gudanar da allurar rigakai ta cutar covid-19 daga goma zuwa 19 ga watan yini shekara 2022 a agadas a jimilce mutum 500 ne kawai suka karbi allurar a cikin fiye da mutum 70,000 da suka kamata a yi mashoshawatar rigakahi musa hamado shine shugaban sashen da ke kula da cututtuka masu saukin yaduwa a babbar likita ta birnin agadas ya ma'anise karim karin haske A jimce an samu yi wa mutane 720 allurar Sinopharm a da'irar birnin Agadas a lokacin allurar farko game da allura ta biyu an yi wa mutane 736 muna da al'ummar da abin ya shafa 71 da ya kamata a ma allura. Hakika akwai ɗari-ɗari na mutane game da allurar jita-jita da ke kewaye da allurar. Mutane suna sa cikin kai cewa tura suna son su kawo illa ga al'ummar ƙasashenmu ba haka ba ne ni ina kira ga al'umma da su ba da haɗin kai ga wannan allura ni da kaina na yi ta tun farko kuma har yanzu ban samu ko wani raɗaɗin ciwon kai ba kenan ko da ka yi allurar yana da kyau ka girmama matakan kan daga A cikin tsare-tsaren tallafa ma mazauna karkara masu ƙaramin ƙarfi dangance da annobar cutar COVID-19, gwamnati da abokan hulɗar shi sun taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi na cirozirin da awakai 500. ahmed shumukan mai bima shugaban da'irar ta jirozirin ya bayyana ma ahmed filan yadda batun yake wanga taimakon da muka samu na waki mun samu aukiya dari biyar da ashirin an yi repartition par zone ma ba duka ba zone kin komin kenan wa'ansu ne aka doka za su samu wanga kenan cikin zon akwai zon kin ciro nan ga gari da su garuruwa nasu akwai zon kin gharus akwai zon kin tiden akwai zon kin sakirat akwai zon kin tamazala eh, akwai zon kin igandol cikin tsari wannan na covid-19 aka same shi kenan tana yi zuwa gaba za mu samu wani an soma gudanar da allurar rigakafi ta cutar dan ƙillau tsawon sati biyu a gundumar dogon dutse wannan allurar dai da zata kare kaji daga wannan cutar mai saukin kashe su in ji sa'adu musa dubu shugaban likitan dabbobi da dogon dutse a cikin firarsu da ɗan danyuma wannan hudi na kaji za a yin shi kyauta har zuwa maraicen sallah wanda ga kare su da wannan ciwo da aka ce ma dan killau ko in ce kwatu kuma ana yin shi duka cikin komin ana yin shi kyauta kuma duk inda adda ma'aikacin elevage kauye kauye suna yin shi kyauta mun dan taba yin shi shekara biyu baya amma ba cikin departament na duka ba kuma rigakafin nan duk dai dangin tsuntsu mai hiro ana iya yi mai shi shi wannan rigakafi da za a yi na kaji shi kamar kare waɗanda Allah ya duka zai da an san ba ta da lahiya ba a yi mata wannan rigakafi kuma wanga rigakafi shina kare kaza wata goma zuwa wata goma sha biyu mu dakata dai a bangaren na cututtukan na dabbobi inda ministan kiwon lahiya na kasar niger ya bayyana a satin da ya gabata cewar an gano da wata cutar birin a kasar afirka cuta ce wadda ake ɗauka daga dabba wadda ke da nasaba da cutar da sa ta ɗan adam a ranar ɗaya ga watan na juni shekara ta 2022 an gano masu fama da cutar hudu a cikin ƙasashe bakwai na afirka shebu mai dakwali kwararren ƙwararren likita ne a babbar asibiti ta maraɗi ya ma muhammad mamman ƙarin haske Cutar biri cuta ce da ake ɗauka da ta jima. A yau ana magana watakila kan gaba wannan cuta a Afirka ta tsakiya musamman ma a Turai. Cuta ce da ake ɗauka daga dabba sannan kuma ta rika bazuwa tsakanin al'umma. Dabbobin da suka zama abokan wannan cuta suna cikin yankunan zafi da yankuna masu sanyi. Alamomin wannan cuta su ne na farko lokacin girman cutar kwanaki shida zuwa kwanaki goma sha uku. A wannan lokaci yawanci akwai kasala zazzabi haka kuma da bulluwar kaluluwa kuma shine ke bambanta ta da sauran cututtuka kamar dusar ita kanta yanzu matakin jiki wasu ƙananan tambuna ne suke fitowa a fuska da farko sannan kuma su kai ga sauran jiki a hal yanzu ɗaukar nauyin cutar na da alaƙa da alamominta na kamuwa kawai masu tsere 300 ne suka hutu daga dukkan jihohin kasar Nijar. kuma za su shiga wata gasa da za ta kana daga ɗaya zuwa uku ga watan gobe in ji jaridar sahel da ke fitowa a kowace sahiya wannan gasar da yana cikin tsare-tsaren babban kwamfalar eh, duniya da za ta wakana a watan na gobe a kasar amurka a cikin wani taron manema labarai da suka jagoranta a ranar litinin da ta gabata masu kula da tsare-tsaren sun bayyana cewar komi ya kammala don tafiyar da gasar. yanzu sai rahoton namu na musamman a shekarun baya-bayan nan yankunan ƙasar nijar da dama ne ke fama da tafiye-tafiyen al'umma dalilin matsalar rashin tsaro domin tunkara wannan al'amarin gwamnati da masu ƙungiyoyi masu zaman kansu na wayar ma al'umma kai kan su kyautata zamantakewar su tsakanin su ta hanyar wasannin kwaikwayo amadu mamma abdulkarim shugaban wata kungiya mai ra'ayin kawo sauyi ya masa mira rafi karin bayani Haɗin kai na zamantakewa babi ne mai faɗin dangantawa, amma abin da ke tabbas gare mu haɗin kai a zamantakewa kwanciyar hankali ne, zaman lahiya ne, rayuwa ne cikin fahimtar juna da kuma cikin lumana duk da bambance-bambancen da ke akwai. Me yasa aka zaɓi wasan kwaikwayo kuma kakane wasan kwaikwayo yake wani ginshiƙin haɗin kan al'umma? Kun sani wasan kwaikwayo wata hanya ce da ake amfani da ita tun can da don isar da saƙo kuma a nisha'anta a ja hankali a wayar da kai ko ilmantarwar wata al'umma mu mun yi namu nazari mun diba akan yanayin ƙasar Nijar wa'anni ne kayan aiki wa'anni ne matsakan bi da za a iya amfani da su domin wayar da kan al'umma cikin kyaukyawan yanayi sai muka kididdige hanyar yin wasan kwaikwayo hanya ce ta isar da sako ba tare da yi wa 'yan kallo abin bakin rai ba amfanin wasan kwaikwayo shine muna yin sa ko ina mun yi sa cikin dukkan jihohin Nijar cikin mafi yawan kwamin kwamin da gundumomin Nijar dukkan anguwoyi ya zan akwai yanayi na rigingimu ko babu makamin da muka fi amfano da shi shine wasan kwaikwayo don 'yan kallo su ma su hallara a cikin wasan tare da sa bakinsu muhimmin gimshikin wasan kwaikwayo shine na yin sa tare da 'yan kallo bisa kan wata rigima don ko sai in rashin jituwa ya afku ne muke iya girka wasar kuma mu wayar da kan jama'a ta hanyar wannan yanzu muna ƙoƙarin zama kusanci ta yadda za mu yi mu faɗaɗa bayanan yaya za mu sa jama'a ta sa bakin ta cikin wasan to nan ne ayi abin mamaki yake a nan ne ya zamanto wajibi na a kiyaye kalmar da za a faɗa dangance da yanayin don kar a bullo wata rigima maimakon samun mafita kan rashin fahimtar da ke akwai wato wannan shine kullum musamman ma na wasan kwaikwayo wanda ake iya shiga da shi ko ina har ma cikin gidajen kasu muna yin sa har ma ga mutane matsananta ta hanyar wannan wasan kwaikwayo na jama'a waɗanne canje-canje ne kuka lura da su tun somawarsa har zuwa ƙarshen faffagan ne mun samu canji na musamman da farko kasan 'yan matan da suka kai kansu ka rubuta kansu a makaranta makaranta da kuma sakamakon don mun yi wasan akan rike iya mata a makaranta ayyukan gida gaba-gaba muke yin su bisa kan ma'udai daban-daban kuma mun samu babban sakamako na musamman bisa cin nasarar iya mata a makaranta duka duka dai na muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barko tare da aminata abubakar dokin labarun sashen zabarmanci a yi saurare lafiya masu salam Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.